Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba goma ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. akwai alamun da ke nuna cewa mai yiwuwa ne prime minister isra'ili benjamin netanyahu zai yi nasarar samun wa'adi na biyar na mulki bayan da sakamakon zaɓe ya nuna cewa jam'iyyarsa ne za ta iya lashe zaben masu zanga-zanga a khartoum suna ci gaba da neman shugaban ƙasar umar albashir ya yi murabus. A yau Laraba babban Attorney General na Amurka William Barr yake komawa gaban 'yan majalisar dokokin Amurka don ci gaba da bada shaida. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da cewa mutane 21 suka rasa rayukansu ranar litinin ɗin da ta gabata a yankin kudancin jihar. Bayan haka za ku ji rahoto akan wata zanga-zanga da 'yan asalin yankunan Abuja suka yi har mutum ɗaya ya rasa ransa. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa yayi da Sanata Yahaya Kaura a kan dambarwar zaben shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya da ke faruwa. Muna kuma tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu saurari Assalamu alaikum. Akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwuwa ne Prime minister Isra'ili Benjamin Netanyahu zai yi nasarar samun wa'adi na biyar na mulki bayan da sakamakon zaɓe ya nuna cewa jam'iyyarsa ta Likud ce za ta iya lashe zaben. Bayan an ƙidaya kashi 97 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a zaben, jam'iyyar Likud ta cimma jam'iyyar Blue and White ta tsohon kwamandan sojan Isra'ila Benny Gantz. ya zama dole a kafa gwamnatin haɗin gwiwa saboda babu jam'iyyar da za ta iya samun rinjaye a majalisar dokokin isra'ila da ake kira nisad likud da ƙawayenta za su iya samun kujeru 65 daga cikin kujerun majalisa guda 120 kowace daga cikin jam'iyyun biyu ta yi ikirarin cewa ita ce ta lashe zaben Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya yi murabus a ci gaba da zaman da suke yi a hedkwatar sojan ƙasar, inda aka ji ƙarar harbin bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zanga. wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zanga a cewa wasu da suka shaida abin da ya faru. jami'an 'yan sanda sun bayar da tabbacin cewa ba za su taɓa kaiwa masu zanga-zangar hari ba yayin da dubban mutane ke ci gaba da shiga zanga-zangar a cewar wani ɗan jarida mai suna dama da ya zanta da murya amurka duk da cewa tashar talabijin ta sudan na ci gaba da nuna wasu hotunan bidiyo inda ake ganin wurare kamar babu wasu masu zanga-zanga a ciki wasu shaidu sun ce waɗannan tsofaffin hotuna ne da aka daɗe da ɗauka ba abin da ke faruwa ba ne a yanzu a yau laraba babban attorney general na amurka william barr yake komawa gaban 'yan majalisar dokokin amurka don ci gaba da ba da shaida kwana ɗaya bayan da ya yarda da tattaunawa akan batutuwa da suka shafi rahoto na musamman da Robert Mueller ya rubuta game da binciken hannun Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi. Amma duk da haka ya ce yana tsammanin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima a cikin mako guda. Ana tsammanin zai bayyana a gaban kwamitin kudade na Majalisar Dattijai don ci gaba da bayar da bayanai game da kasafin kuɗi game da kasafin kuɗin kashewa na ma'aikatarsa na shekarar 2020 wannan shine batun da ya gabatar a jiya talata a gaban irin wannan kwamiti na majalisar wakilai amma yayin da yake ƙoƙarin ba da bayanan kasafin kuɗin ba ya fuskanci tambayoyi masu yawa da kuma zafi daga 'yan jam'iyyar democrat wanda suka ce suna zarginsa da kare shugaba donald trump daga nauyin binciken shugabar kwamitin majalisa nita lawi ta bayyana cewa takaitaccen rahoton da bar ya fitar yana nuna matsanancin son kai ga shugaban amurka abinda ta ce ya janyo tambayoyi fiye da amsoshin da ya amsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Asusun kuɗi na duniya IMF a takaice na sa ran cewa tattalin arzikin ƙasashen duniya na shekarar 2019 zai yi tafiyar hawainiya kamar dai abin da ya faru a shekarar da ta gabata ta 2018. Amma kuma tattalin arzikin zai karu daga baya har ya zuwa cikin shekarar 2020 a cikin sabon rahoton da take fitarwa sau biyu a duk shekara akan tattalin arzikin duniya imf ta sanar da cewa yayin da akwai dalilai masu ba da karfin gwiwa akwai hadarin faruwar wasu abubuwa da zai iya kawo durkushewar tattalin arzikin duniya ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya kawo durkushewar tattalin arzikin da bunƙasa shi shine rashin tabbas game da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma cinikayya tsakanin Amurka da China da kuma ko tattalin arzikin kasashen Turkiyya da Argentina ya yi abin da masana suka yi hasashen zai yi. Ƙasar Turkiyya tana yanke hukunci da ɗaure ɗaruruwan lauyoyi a kurkuku a cewar wani rahoto. da kungiyar sa ido akan kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta human rights watch mai mazauni a nan amurka ta fitar a yau laraba kama mutane dai wani bangare ne na kama-kaman da ake yi tun bayan yunkurin juyin mulki da aka so a yi a shekarar 2016 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta bayyana cewa mutane 21 sun rasa rayukansu wasu da dama kuma sun jakata a shekaran jiya litinin sakamakon wani hari da wasu mahara suka kai a wasu yankunan karamar hukumar Kajuru a jihar ta Kaduna. Wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. lindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce har yanzu bata kama kowa game da harin da ya sanadiyar kashe mutane 21 da kona gidaje da kuma sace shanu a karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna ba. Da yake karin haske ga muryar Amurka kakakin rindinar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya ce jami'an 'yan sanda dai yanzu haka sun nutsa cikin dazuzzukan da ke yankin karamar hukumar kajurin domin kama waɗanda suka kai wannan hari a karamar hukumar ta kajuru eh, yanzu dai akwai ah, kwanciyar hankali ba wani barazana da tsaro because ah, nan yankin ba nono da unguwan ako inda aka samu hari na wayannan bata gari a ranar takwas ga wata dama nau'in hari ne irin wanda idan aka yi sai a gudu kamar sari kanauki wannan tun lokacin da jami'an tsaro suka je suka dan fara bata kashi da su suka gudu suka shiga wannan dajin kuma suka ci gaba da binsu da da neman su a su cikin garin ko jiya mun tafi da tawagar ita na yan sanda ta jihar kaduna don zuwa gani da ido da jajantawa da kuma bita ga tsari na tsaro da za a ɗauka a wurin mun samu mutane daga cikin garin wasu sun ma dawo ƙauyukan ko mu a bangaren mu jami'an tsaro an kara kyautata tsaro a wannan yankin sannan kuma ana nan ana bincike a wanda aka tura su jami'an mobal kenan da su 'yan ah, antirobin duk suna cikin dajin nan suna neman nan a bata gari. Ya labarin adadin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da kuma marasa lafiya an ƙara samun wani adadi ne koko suna nan dai a mutum ashirin da kuka sanar. eh har yanzu kan a mutum 21 ne da muka sani wanda kuma suka ta da muka riga muka ambata suna nan suna karɓar magani. Akwai wani wanda aka kama? Su jami'an tsaro har yanzu sun ba zama cikin dajin nan suna nan suna neman yadda za a yi ga cewa an kama wa'innan mutane an gurfana da su gaban shari'a. To ko me yasa rikice-rikice a wannan yanki har yanzu ya ci ya ƙi cinyewa? Sheikh Maraya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci a Najeriya. Babban abin da nake gani a ta fahimta yake kawo rikicin nan yake ta ci gaba ya ya kicin ya shine rashin hukunci. Domin an kashewa wasu 'yan uwa an kona musu dukiyoyi an kona musu wuraren ibada to sai su ga wanda ya kashe musu dan uwa gashi yana yawo ko wanda ya kona musu gida ko wurin ibada gashi yana yawo ba abin da aka yi mai to kaga shi zai ci gaba sannan waɗanda kuma ba sa yi da za su shiga yi sannan waɗanda aka yi musu abin nan ba a ɗau mataki ba su kuma za su ɗau matakin ramuwa so da rashin hukunci shine ke kawo laifi ya ci gaba a ko ina a duniya shi kuwa pastor yohana buru cewa akwai bukatar gan ganin gwamnati ta sauya salo game da magance hauhawar hare a sassan jihar Kaduna. Gaskiya al'amurin kudancin Kaduna dole gwamnati ya zauna ya nazari. a daina a je a dauki wurin su don su 'yan kudancin kaduna a yi maganganu da su wasu ma daga abuja wasu daga lagos wasu daga jos wasu daga kano ko suna ma zama nan kaduna anya gwamnati jihar kaduna sun san al'adun kudancin kaduna kuma akwai wasu wurare a kudancin kaduna masu bin addinin gargajiya ko duwatsu ko itatuwa ko ko tuddai da su suna gan wurin bautan su ne to ko bufulatan ya kuskure ya je yanka wani itacen to yana bauta wannan an taba reshin jikin allansa zai bar mutum mutum nan bai san ka ba yana gan ka taba allansa zai yake ka don da haka an ba gwamnan jihar kaduna da kuma masana masu sanin tarihi masanan addinai malamai addinai sun zana sai wannan binciken ba to zai zama da wuya a samu wannan zaman lafiya dama dai a ranar litinin ta wannan mako ce wasu mahara suka farwa garuruwan banono da anguwar akudu ke karamar hukumar kajuru inda suka hallaka mutane 21 suka kona gidaje goma sannan kuma suka sace shanu 50 isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Tumadalla a gaida Isa Lawal Ikara. A yau ne wasu 'yan asalin yankin Abuja suka ci gaba da zanga-zangar lumana da ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya wasu kuma suka jaggata a tungar maji inda suka toshe babban hanyar da ta haɗa arewacin Najeriya da sauran sassan ƙasar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Hassan Maina kaina. We never agree, oh, we never agree. yadda wasu 'yan asalin yankin abuja suka ci gaba da zanga-zangar lumana tare da zaman dirshan kan babban hanyar tungan maje wacce ta da arewacin najeriya da kudancin kasar mazauna yankin sun yi zargin cewar rundunar sojan najeriya ke son kwace masu filayensu da suka gada kaka da kakanni kamar yadda mai unguwar yankin malam adamu ke shaida min kamin federa ta zo nan an zo an gaya muna mu tashi muka ce a'a aka ce to wanda aiki a zo wajen shi za a tashe shi za a bashi duniyar shi a salime shi a kuma ja bashi wurin noma kuma da hakin da zai ta rayuwa da shi ba a ce muna ga an da an yanka ma sojoji ba to amma kaga suka zo rana ɗaya wai za su kwace ce to ba mu yarda ba sai dai a kashe mu in mu za mu kare ne mun kare magana ya kare to yanzu misali ta kamar me kuke son gwamnati ta muku in gwamnati ne zai karba karba cikin adalci ba wani na walkanci ba. Rikicin dai an ce ya yi sanadiyar mutuwar wani matashi guda daya yayin da wasu karin biyar kuma suka samu raunuka kamar yadda mahaifin wannan yaro mai suna Shaibu Usman ke shaida min. Sojojin da suna fara suna zuwa kawai sun bari sun zo sun yi mutu daga zuba sai sun bari misalin magariba goshi magariba suna zuwa kawai sai sun bude wuta kawai. Da aka bude wuta kuma sai mai faru. Sai sun kashe wani yaro daya mai suna Amza Usman. Yaron nan me ka da shi? Yaro na nan da na haifa. Ku kun tabbatar cewar su sojin da suka kashe shi sosai da kyau muna kallo muna ganin su eh amma kuna da hujja misali hujja hujja kenan mun da sun dawo ko sun zo ko sun bude wuta sun bude muna wuta kawai da mutane biyar yanzu suna asibita kwance eh, me bincike likita nuna muku bincike likita sojoji sun kashe shekara daya kenan muna fara wannan abun fa ba abin da ba mu yi ba amma shugaban kasa bai dauka matakin komai ba eh mamadu Buhari kam dai komai abin da ya faru da mu nan shine ya ce a kashe mu dan mu je da kuka a gurin bai ce komai ba eh, daga bisani tawagar ministan babban birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin shugaban karamar hukumar Gwagwalada Adamu Mustapha sun iso wurin tare da bada baki ga masu zanga-zangar. Muna bakin ciki da abin da ya faru. Lalle abubuwan da ke faruwa nan ba da son kowa ba. Wallahi inda maganan nan ya kamata ya kai ya riga ya kai. Maganan nan yana fadan shugaban kasa. To a jiya nan da ya faru wallahi duka kowan da ke babba a wannan fct an riga an gaya ga director na chief tansi ga director of security da sauran daraktoci suna nan wallahi sun yi zama kuma an ce a zo a bada hakuri amma tarin hanyar nan abubuwan da ke faruwa an riga an ji koke-koken nan najeriya ba inda ba da labarin wannan abin da ke faruwa kawo lokacin hada wannan rahoto dai masu zanga-zangar lumana sun datse wannan hanya inda halin yanzu ba a kai komo hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to an gaida hassan mai na kai na. A Najeriya dai har yanzu dambarwar zaben shugabannin majalisar dokokin kasar ya dauki wani sabon salo inda sanatocin jam'iyyar APC suka karyata wani rahoto da ke cewa sanatocin jam'iyyar 35 na goyon bayan mutum daya. A wata hira ta musamman da ya yi da murya Amurka, sanata ya hayya ƙaura ya ce wannan labarin ba gaskiya ba ne. Ga yadda hirarsu ta kasance da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. jam'iyyar apc tana da 'yan majalisar dattawa 65 waɗanda suka ci wannan zaɓe na wannan asambule na tara sannan har ila yanzu ina tabbatar muke da cewa kan mu haɗe ki mu 'yan jam'iyyar apc kuma za mu yi abu ɗaya wanda jam'iyyar apc ta buƙaci mu yi saboda haka wasu maganan cewa mutum 35 cikin ku na goyon ba mutum ɗaya ba gaskiya ba ne Eh, ai wanda ya ce mutum 35 na goyon ba mutum ɗaya sai ya faɗi sunansu ko ya rubuta a jarida mu gani idan ba za su ce karya ba ne. to wanshin yadda ka faɗi kan 'ya'yan jam'iyyar apc nan a majalisar nan a haɗe yake ai ina gaya miki cewa irin takaddamar da aka samu 2015 wadda ta dan ya kan 'yan majalisa ya zama babban darasi gare mu wanda ya sa muke ta kokarin cewa mu tabbatar da cewa kanmu haɗe yake kuma duk abin da kike gani wanda ake yi yanzu na kamar takaddama na shugabancin majalisar dattawa mu 'yan jam'iyyar apc mun sani kuma ba za a hana kowa ya tsaya ya nemi wannan kujera ba amma dai akwai ranar da za mu tattara dukkan mu a majalisa da za a kaddamar da majalisa mu zaɓi shugabanmu na wannan majalisa ai mun san cewa a majalisa akwai zaɓuka iri biyu da kukan yi akwai na ɓoye akwai kuma na bayyane wani irin zaɓe za ku yi to halin yanzu dai abinda dokanmu wadda aka gyara wadda ta ce za a yi zaɓe a sirce a wannan rana kuma kamar yadda kika sani dole da aka kaddamar da majalisa da an gama kaddamar da majalisa nan za a shiga zaɓe kuma za a kira 'yan majalisu kowa ya kawo sunan wanda yake son ya yi takara idan aka kawo sunan mutum a samu wanda goyi baya bayan an samu wanda goyi baya a kira wanda aka ba da sunan shi domin takara ya yi bayani ya yi jawabi ko yana da bukatar ya takara ɗin in ya ce yana da bukatar ya takara to shikenan ya zama dan takara na ɗaya in aka samu biyu ko uku ko hudu ko biyar sai a ce to shikenan yanzu yan majalisa kowa ya zaɓe kuma da electric ake yi amma da amma yanzu ana iya zo a rubuta ga takarda a jiwa cikin akwati in aka kare a karanta asarce ba wanda ya san abin da ka rubuta ko ba wanda zai bin sunan ka ya gano gano ne ke rubuta kenan dai gaskiya ne cewa za ku zaɓi shugabanninku da kanku a majalisar dattawa. ai da ma za mu zaɓi shugabanninmu da kanmu babu dama wani abu illa abin magana shine dama babu ɗan takarar da ke faɗuwa daga sama ce shi ɗan takara ne duk lokacin da ɗan takara fito dole ne a su gungun mutane waɗanda suka ce ya zo ya nema to saboda haka ba wanda ke takara shi kadai duk wanda ya fito ya ce yana neman takarar shugaban majalisa ba a rasa gungun mutane waɗanda suka ce wannan shi to kuma kamar yadda aka saba al'adance baye jam'iyyar da take da rinjaye a majalisa a kowace irin ƙasa ta duniya dole ne jam'iyyar da ta sa baki ga irin yadda za a yi wannan zaɓe. Har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 11 da minti yanzu kuma ga shirinmu na gaba. himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam Abubakar Zanedu na asalin kasar Najeriya mazaunin uh, birnin New York zance da ke nan kasar Amurka. Shekara nawa kai kenan kana aiki da amurya Amurka? Shekara hudu ne da yan watanni ina aiki a amurya Amurka. To za mu ce kenan kai aikin jarida shekara goma sha biyar a Najeriya kuma ka zo na Amurka shekara hudu ko biyar za mu ce. Me za ka ce akan aikin jarida ana Amurka kuma aikin jarida a Najeriya ko in ji ma Afirka baki ɗaya fiske ka samu kaya wata a wasu kasashe na eh, yammacin afirka eh, to ba wani bambanci bambancin ɗaya ne kawai kayan aiki ne da sannan kuma nan inda muke babban bambanci shine nan inda muke duk abin da kake jin shine za ka faɗi za a bada ka faɗi kuma in dai haka da kowane labarin ne wallahi an baka dama ka faɗi in dai ka san gaskiya ka ɗauko amma can ko gida ana duba shi a ah, labarin da ɗauko nawa ne ne anya wannan labari idan muka sa Mm, gwamna ba zai jawo shi ba a'a ministan nan ba zai jawo shi kaga ir kaga bambancin kenan kawai mm. amma ko da ke gidan ma yanzu na ga abin an fara abin ya fara ci gaba an fara saka musu mara su <laughs> su su yada irin wannan labaran idan yan jarida a najeriya na saurari yanzu wani kira gare ka ga yan jarida najeriya ko in ce ma nijar kamaru da chadi ai duk 'yan jaridan da suke yankin afirka gaba daya misali zan gaya maka abinda zan ce musu kawai shine a aikin jarida aikin sadaukar da rayuwa za ka sadaukar da kanka ne akan aikin in har san ba za ka iya maka bashi ka nemi wani abin yi amma in har ka san yin aikin jarida to na daya idan ka tabbatar cewa da dama da hauni duk kaji ra'ayinsu a kan kaji ba'asinsu a kan labarin da za ka rubuta wato ka fahimta ko? Mm, na gane to wato abin da ke ka yi balansi kuma ka mm. tantance sahihancin labarin da ka samu kafin ka yada a duniya don ka yada a duniya ƙarya domin me duniya suna suna ganin a matsayin imunin eh, idanunsu to idan har ko muka faɗa abin da ba shine ba to ba mu kamu adalci ba eh ka ce kai balansin kenan ka ba kowane bangare faɗin albarkacin bakin sa eh. eh to haka ne to shi ko kamar yanzu ministan yada labarai a Niger Kamaru Nigeria da Chad su ko mi zaka ce musu wani kira gare ka gare su akan wannan aiki da muke na aikin jarida abin da kawai zan gaya kiran da zan musu shine cewa su tuna su san muhimmancin aikin jarida tunda shine ministoci so da haka kada wai dan jarida dan ya yi labari a kan shugaban kasa ko akan shi ministan a nemi a bi hukumar su a ci zarafin su wannan ba ba aiki ba daidai ba ne a saki yan jarida a saka musu mara su yi fitsari su fa yan jarida su kuma su rike gaskiyar su kada su dinga aikin jaridan kuɗi a wani ai ya bani kuɗi saboda haka bari zan san ta mishi a'a yau kai kai ko mahaifinka ne yau ya faɗa yi abin da ba gaskiya ba ka sai ka faɗi in ku ba ka yi kamar aikin. To Allah ya sa sun gane su kuma matasa waɗanda su ma suke buƙatar samun samun rayuwa kamar kai yadda aikin jarida ya ɗaukuka daga Najeriya ya kai ka Jamus kuma nan ga ka Amurka inda ka samu armuce rayuwa ingantacce wani kira gare ka ga su matasa wanda su ma suna so su samu sauyin rayuwa. <laughs> Fadan Abdulaziz sauyin rayuwa akwai da dama kaga ai da tashi ne sauyin rayuwa aka kaga na shigo jirgi na zo amma kurin ba zan kama hanyar Sahara in je in ce zan bi jirgin ruwan taho ka tafi turai ba wannan ba wannan ba neman samun ba ba neman ba wa kai adalci ba akwai hanyoyi da hukumomi suka gindaya za ka shiga ƙasa ka je ka nemi izinin shiga ƙasar ka shiga ƙasar duk abin da hukumar ce a yi ka yi bi shi alhamdulillah za ka je ƙasa ka zama lafiya amma a bisa hara abdulaziz ba na fata wani yaro sake kama hanya sake bin sahara akan cewa nemo rayuwa to idan mun diba malam uh, abubakar a afirka ma akwai kasashe wanda zamu cewa sun samu ci gaba kamar in ga diba kasa afirka ta kudu kasar namibia mozambique da su da su eh, angola su ma ai kasashe ne wanda ina ji mutanenmu na arewacin nigeria kamaru chadi su ma hausa cewa da masu sauraron mu su ma za su iya je a wani wara samu sauyin rayuwa ko eh to ai ka san an ce shan kuku <laughs> daukan riko ko abin da mutum gizo shi zai yi mm. amma duk kasashen da ka lissafa wannan gaskiya ne me yasa suka samu ci gaba ba na abu ne har yanzu akwai gurgun turawa a kasashen ne yayi kuma ka san duk shi da bature duk inda yake bature duk inda yake zai tabbatar da cewa rayuwarsa ya ya shimfiɗa da ta mishi daɗi ne to malam abubakar zanedu mun gode kwarai a takaice tambaya ta ta karshe ita ce wani kira gare ka ga shugaba muhammadu buhari da ya lashe zaben shekarar 2019 to kira ka gare shi shine ubangiji allah ya taya shi riko sannan kuma wannan aƙiyar tashi ta hana cin hanci rashawa da kuma neman sa Najeriya akan kan turba madaidaiciya Ubangiji Allah Allah Allah ya ba shi iko ya aiwatar da ita. Domin Najeriya ba ta samun shugaba wanda yake ƙaunar kasar kamar shi ba. Tumal Abubakar Zainabu kenan mun gode da ba mu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma ba ta rago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga yin fulani. madalla da Abdulaziz Adil Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Asma'u matar bashar kansala sojan Najeriya diran daji a jihar Kebbi inda ta ce, Salam VOA Hausa. sunana asma'u matar bashar kansila sojan najeriya hakika mu al'ummar najeriya mun gamsu da yadda shugaba muhammadu buhari ke tafiyar da salon mulkin kasar nan domin wallahi shugaba buhari ya kawo ma kasar nan ci gaba ta fannoni daban-daban musamman ma a fannin noma da tsaro da kuma samarwa matasan kasar aikin yi allah ya kara wa shugaba buhari lafiya da nisan kwana amin To madalla a ci gaba da aiko mana da sakonni. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. akwai alamun da ke nuna cewa mai yiwuwa ne prime minister isra'ili benjamin netanyahu zai yi nasarar samun wa'adi na biyar na mulki bayan da sakamakon zaɓe ya nuna cewa jam'iyyarsa ta likud ne za ta iya lashe zaben masu zanga-zanga a khartoum suna ci gaba da neman shugaban kasar umar albashir ya yi murabus a ci gaban da zaman da suke yi a hedikwatar sojan kasar inda aka ji karar harbin bindiga akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi kokarin tarwatsa taron masu zanga-zangar wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zangar a cewar wasu da suka shaida abin da ya faru a yau laraba babban attorney janar na amurka william barr yake komawa gaban 'yan majalisar dokokin amurka don ci gaba da ba da shaida kwana ɗaya bayan da ya yarda ya tattauna akan batutuwa da suka shafi rahoto na musamman da Robert Mola ya rubuta game da binciken hannun Rasha a zaben shugaban ƙasa Amurka da aka yi. Amma duk da haka ya ce yana tsammanin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima a cikin mako guda. Asusun kuɗi na duniya IMF a takaice na sa ran cewa tattalin arzikin ƙasashen duniya na shekarar 2019 zai yi tafiyar hawainiya kamar dai abin da ya faru a shekara ta 2018 amma kuma tattalin arzikin zai karu gaba daya har ya zuwa cikin shekarar 2020 a cikin sabon rahoton da take fitarwa sau biyu a duk shekara a kan tattalin arzikin duniya imf tana sanar da cewa yayin da akwai dalilai masu ba da karfin gwiwa akwai kuma hadarin faruwar wasu abubuwa da za su iya kawo durƙushewar tattalin arzikin. tuma sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.